da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin ku cikin kaya mai taken rikita rikita littafi na 43 masu saurare na idan baku manta ba a cikin littafi na 42 mun kwana ne a Alhaji Baba ya ce lallai kai tunani mai kyau yanzu dai ka bata dama don kowa yana ma uwar gidan sarki kyakkyawan shaida akan adalci da shiga matsalar talakawa da karfinta da dukiyarta to akan ku wannan ba sabon abu ba ne, ba kuma yau ta fara ba shi yasa bana jin wani darballe tunanin akwai wani manufa akan al'amarin Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kawai don jin yadda za ta kaya Jawad ya ce kenan alhajin Allah zan yi yadda kace daga haka Ira suka ɗan taɓa zuwa sallar la'asar daga nan Jawad ya yi masa sallama ya wuce gida don a matukar gaje yake rabansa da ya huta tun daren Alhamis ranar Laraba kenan gabaki ɗaya bai huta ba a hankali ya furta duk ta cinye min lokaci ta gajiyar da ni ya kare maganar da ɗan lumshe idanu ya bude akan titi iske gidan nasu ya yi kace-kace ana ta hayaniya daidai sashinsa yi fakin inda ya saba ya fito fuska daure ba tare da ya kalli kowa ba a cikinsu ya shige abinsa don ya fuskanci cece kucin maganar aurensa ce suke har yanzu shi kam a tsarinsa duk abin da ya gama da matsalarsa to ya gama kenan baya sake waiwayansa sai dai kuma saboda idan sai dai kuma idan sabo ya taso yanda suka gan shi a tsume ya sa aka rasa mai tunkararsa da magana duk da kuwa shigowar tasa suke jira dama hata da momi da shahuda duk suna gidan sun zo saboda mama atika da ta bukaci ganin momi ga kukan da shahuda ke ta dirja tun da jawat ya baro gidan kai goga nawa ango a gidan beli kai ke musu yadda ka so a ce barnar mota ce in ba kai ba sai wa dan abdulaziz kai ke yi kai kuma kamar ba kai ba dole a ganka a kyale kirarin dan bawan Allah nan da na masa kenan kai kai kai kai kai Jawad je kuma daura kawai yana shiga falon sai danna makofarki yana jan wani wawan tsaki a kwanakin nan ko share shashin baya samu saboda yanda ya raba hankalin shi gida biyu ga matsalar aiki ga matsalar cikin gida duk kura ta kwanta bisa kayayyakin falon haka ya tsallake yanzu ma ya haye sama can din ma dai yayi korar sosai bai kula ba ya karasa bedroom shi da dan sauki saboda ana zama gadon ma a gyare yake ga mayan sa da ya kama ɗakin nanan nanan kayan cikinsa kawai ya rage daga shi sai boxers ya haye sa yana lullumshi idanu cikin kankanin lokaci bacci mai nauyi yayi yi awon gaba da shi to je kai kuma ya haka baccin fa bacci fa bayan sallar la'asar bai da kyau je nasiha wa kai to a hankali numfashin jawad ya fara nauyi alamar baccinsa ya yi nisa mafarki mai sarkakiya wanda a cikinsa aka sake maimaita masa kalmar kaddarar haduwar jini a cikin jini da zai zama jini a yanzu ta zama tabbatacciyar alaka da za ta zama sanadin buɗe ma'anar jini a cikin jini ta kuma warware sirrin ɓoye ku zama masu addu'a don lokacin da ƙwallalliyar sarkakiya mai cike da cin amana zai bayyana yayi dole ne maciya amana amana ta ci su suma dole ne waɗanda suka yi shuka su girbe a bar su daidai da abin da suka shuka ɗin tun a duniya kafin a je babbar kotu kowa ya amshi sakamakonsa dole ne gorar da azzalumai suka fafe don tafiya ta buɗe a yanzu da suke gab da kaiwa karshen tafiyar tasu ɗan zaki ya girma kai ne jagoran fidda kwai cikin ƙaya kar ku yi wasa da addu'a don ita ce babbar takobinku na yakar wata runduna ta azzalumai masu son zuciya gaggawarku zai zama sanadin tonuwar wasu jina ne da aka kwarayar wannan ita ce kaddararku kaddara mai sarkakiya da ta saka jini a cikin jini kar ku manta addu'a kar ku manta kar ku manta kar ku manta ha ila yau shi ma mafarkin da ya sake yi yau kenan cike da firgici Jawad ya farka ya jike sharkab da gumi duk da kasancewar yamma ce mai cike da ni'ima canjawar iskar farkon damuna dan zafi zafin da ke ganin ba shi da gallazawar da za ta yi ma mutum da irin wannan zubar da yake yi gaba ɗaya ji yayi ɗakin yana juya masa tamkar hajijiya ya dafe kansa da hannu yana karanto addu'o'i da duk suka zo masa kan harshe ya ɗauki tsawon mintuna zaune kafin ya ji daɗin da ya tsaya daidai ya sauke hannunsa yana firzar da iska zazzafa idanunsa sun yi wani irin kaɗawa sun yi jazir wannan wani iriyar mafarki ne haka me yasa yake ta maimaita kansa a gare sa akan wa ake masa wannan nunin ya Allah ka warware min abin da bani da ilimin saninsa ka haska min abin da ya kasance duhu a gare ni ka jagorance ni ka jagoranci tunanina akan abin da kake ishara da shi a cikin bacci na. idanunsa ya sauke akan wayarsa da ke haske kamar zai share sai kuma dai ya ɗauka ashe ya yi bacci mai tsawo ga magariba har ta gabato ma sakon da aka turo masa ya buɗe sanin muhimmancin wanda ya turo masa sakon ne ya saka shi nutsuwa ya karanta abin da aka rubuto oga na shirya faɗa maka komai a yanda yake ina kuma bukatar a bani matata ita ma amma akan farashin kuɗaɗe ka bani adres ɗin inda za mu haɗu sannan ka zo da naira miliyan hamsin ni kuma zan baka labari mai matukar tsada akan kai kanka bayan nata ita ma naka ɗan fir'auna Karamin tsaki Jawad ya ja yana mai dafe goshinsa da hannu da hannun damarsa tare da murzashi da karfi. Da a ce ya iya kuka akan komai da a yau zama zai kawai ya yi ta kuka har sai ya ƙoshi don kansa ya yi shiru. To amma a tsarin wannan harkallar kuka a gare sa kasawa ce kasawa ce me yasa dan fir'auna ya ce yana da labari a kansa kenan shi ma su ya haɗe abin da ke neman taho masa da numfashi da sauri yana girgiza kai da faɗin no ba zai kasance haka ba Komawa yayi komawa baya yayi ya sake zubewa kan gadon yar karar da yar agogon ɗakin yayi ce ta saka shi miƙewa kuma zumbur toilet ya nufa toilet ya nufa ya sakar ma kansa ruwa na tsawon lokaci kafin yayi wanka ya fito daure da alwala yayi gaggawar shiryawa ya fita ganin mutane sun sassauta zuwa da gani sai mama a ɗakin da ummi yasa na yi dauriyar tattaro dukkanin abin da ke raina ina mai kallon su mama na an bilke su ya aka yi ta faɗa tana ɗago kanta ta kalle ni ummi ma daina latsa wayar tai ta maido da hankalinta kanmu cikin ba ma kaina ƙwarin gwiwa na ce mama dan Allah me ke faruwa ne baki ɗaya tunani na ya kulle Bana fahimtar komai daga kalaman mutane yanzu daga safiyar yau har kawo yanzu murmushi maman Amina ta yi sai kuma ta taso zuwa inda nake ta zauna a bakin gadon hannunta ta saka ta kamo nawa har yanzu fuskarta da murmushi Bilkisu ya kamata dama ki san me ya faru ko don kiyaye girman nauyin da ke kanki a halin yanzu don ke din matar aure ce da hakkinta ya koma kan wani ban ji komai dangane da kalamanta ba face wani mummunar faduwar gaba da harbawar zuciya ta ci gaba da faɗin wani irin mazarin rawa jiki na ya shiga yi hawaye na rige-rigen sakowa akan kumatuna cikin matukar rawar leɓe da na harshe na ce ma ma ma kina nufin an ɗaura min aure da bos? mama ta ce baba bos na ce miki ba jawad na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ambata yayin da ummi ke mama karin bayanin cewar boss din ai jawar nake nufi nema haka muke ce masa a wajen aiki mama ta ce ayyo ai ban fahimta bane yar nan komai na ma daina fahimta wani irin zazzafan zazzabi nake ji yana saukar min cikin lokaci kankani na fara rawar sanyi tunanin kalma ɗaya a cikin abin da mama ta yi min bayani na kasa nutsuwar na kasa nutsuwar yi ni bilkisu adam makaho ce aka ɗaura ma aure da bus ɗinmu jawad abdulaziz yusuf dama na jima zuciyata na kokonto akan rashin damuwar da ban gani a tattare da momi ba akan aure na da ya kasim me yasa momi ta zaɓi raba ni da masoyina wanda na ɗauka dukkanin yarda ta na bashi ba zan ɓoye ba ina kaunar ya kasim sosai sannan ban tsani boss ba dan yana da nagartar da dukkanin macen kwarai za ta zo mallakarsa a matsayin mijin aurenta to amma yaya zan yi da anti shahuda da dukkanin ma ahalina wannan kuwa bai zama cin amana ba ga dat da ahalinsa a gare ni to ai ba ke kika ce a daura miki aure da boss din ba ko wata zuciyar ta ayyana min daga can gefe kuma wata ta ce ba kuma kowa zai fahimta baki da hannu a ciki ba kamar yadda mama ta faɗa miki dangin momi na ambata hatta da ya kasim da ya sha gargaɗin gargaɗinki akan ki da boss ɗin shar na matso wasu hawaye masu zafi da suka cikan min ido a fili na furta innata me yasa rayuwa take min haka ne me yasa duk yanda na so kokarin rabar duniya sai ta goce mini tunda na rasa ki ke da abba ban sake hawa dokin da ya yi daidai da cikar dukkanin na ba da na hau matakin nasara sai kaddara ta sake zuwa ta datse zaren da nake tafiya da ƙwarin gwiwata a kansa ku ne kuka sanar min duniya ba komai ba ce face wani filin gwagwarmaya na ƙwanji da zuciya ku ne kuka tabbatar min jajircewa na iya zama babban ƙawance da duniya ko da duniyar ba ta buƙatar hakan shi yasa ni tawa jajircewar a kullum nisanta ni take da tawa duniyar shin gaggawa nake a cikin al'amari na shi yasa nake durƙushewa kafin na kai ko kuwa tawa kaddarar kenan kullum a cikurkuɗe take wannan ai ita ce tabbatacciyar nasara kuwa Bilkisu duk ɗan adam ɗin da ke ji a zuciyarsa shine kadai wane shine kadai za a yi ta kirawa wane daga farkon ƙarni har sa to ya tabbata akwai ganganci da tarin wauta a al'amarinsa nasarar mai nasara ita ce ƙalubale ka rinka ji kamar ba kai ba baka cancanci kaiwa ba ba za ka kai ba sai ka ga wata rana ka kai har ma ka wuce lokacin da wani yake ganin ya riga ka ɗauka ka da damar kwata babu zato sai ya subuce masa wajen hura hanci daga dara kai ka tsinta a kasa a matsayin shara ka ci kai nagartar da har abadan ba shi da damar hango kama wannan rubutacciyar kaddara ce ga mafi yawan mutane marasa gata duk wanda ake ganin bai kai ba ko ba zai kai ba shine shi ke wucewa wata ran bilkisu jawad shine mijin da ya fi cancanta da nasarar ki. ubangiji kuma ya fi ki sanin me yasa ya zaba miki shi din ki damu da adawa ko tarin kin ci amana a sannu duhun da kike ganin yana binki zai yaye ya zama haske a sannu waɗanda suke ganin ke ɗin baki cancanta ba za ki zame musu hasken da zai mamaye rayukansu ba a cika baki da nasara ba a cika baki da farawa ba a cika baki da iyawa ba a cika baki da cancanta ba a gadara da abin da baka da ikon dawamar da shi a hannunka tun da kai ma a wajen wani aka amsa aka baka da gaske duniya rigar aro ce bilkisu duk takamarka da ita da alfahari wataran sai ka tuɓe tube ta da mutunci ko da kaskanci duk abin da ka ga kayi a duniya ko ka tsinci kanka kafin kayi an yi dubunka masu ninkin baninkin dinsa bayanka kuma wasu ne za su amsa su dama ko kaki ko kaso don haka ki gode ma Allah da ni'imar da ya yi miki na mallakar miji mutumin kirki da bai ɗauki duniya komai ba matsayin duk da tarin dukiya da Allah ya bashi tun yana kankaninsa shi ba duniyar bace a gabansa don ita ce don da ita ce ba zai taɓa rabuwa da kyakkyawa irin shahuda ba da ta haɗa komai na gata da nasaba ya ɗauka a matsayin 'yan riko a gidansu wadda suke kallo kaskantacciya a cikinsu akwai hikima mai yawa a al'amarin ubangiji bilkisu da jahili baya ganin su ta fuskar da ta dace kin ji kaina na gyaɗa mata a hankali dan kalamanta sun saka ni jin sanyi a raina sai dai ina jinjina yanda zan rayu da mutum murɗaɗɗe mai wulakanci da kasaita irin bus a ɗan zaman da na yi da shi na fahimci abin da ba a saka shi ba sam baya burge sa balle ya tsoma kansa to me ya kawo sa cikin nawa al'amarin ne kuma wannan ita ce tambayar da ta tsayar min a rai har dare Allah sarki wannan kenan zaune yake a daddaure an ɗaure masa idanu da jan kyalle bakinsa ma a liƙeƙe shi kansa bai san a ina yake ba abinda kawai ya sani da zai iya tunawa shine ranar juma'an da aka ɗaura auren su bos lokacin da ake tsaka da wannan dambarwar ta neman sanin wanda ya rikita tsarin auren ya bi sahun masu gani da ido babu damar tofa albarkacin baki har aka gama rikicin masallaci aka nufi gida bai ga Bos ɗinsa ba dama bai sa ran ganin nasa ba a wannan lokacin ganin su sun dunguma gida shi ma sai ya hau pep domin komawa gidan ya ɗauki jakarsa ta tafiya gida weekend kamar yadda ya saba dama sun yi sallama da boss tun a daren jiya hakan ya sa bai damu da ya kira sa ko ya jira sa shiru gidansu boss yake babu wata hayaniya don duk suna gidansu shahuda mama atika da mama hadiya da ke ta fama daga jiha ne kawai a gidan sai hidimai sai hadimai da samari waɗanda ba za a rasa ba da suka dawo daga wajen ɗaurin aure jakar kayansa ya ɗauka ya fito bayan sun yi sallama da baba mai gadi cike yake da nishaɗi akan yadda auren ya kasance bus ya samu yadda yake masa fata tun san da ya fara ganinsa tare da ita yana gab da barin layin wayarsa ta yi ringin ciro ya duba ganin mamansa ce ya yi murmushi tare da ɗagawa yana waige-waige sai da ya tabbatar babu kowa amma kusa da shi balle ya yi tunanin za a ji sa kafin ya fara maganarsa kai tsaye cikin zaurance kamar yadda suka saba yi mama na albishirinki daga can aka ce goro yaron alkhairi ya ci gaba da faɗin da alama fa damunar bana za ta yi ɓarna, don na hangi ɗakunan mutane da yawa sun buɗe ta sama ba tare da sun fargaba kuma lallai bulunar za ta zubdo da ruwan da zai iya haifar da ambaliya dariya ta tuntsire da shi daga can ta ce ɗan alkhairi kana nufin dai dara za ta ci gida kenan ɗan zaki ya fara buɗe idanunsa ga rundunar kuraye masu gudun tseren neman abinci ko da bai kasance halalinsu ba kwarai ma ko mamana ba na sanar miki wani kwai da ke cikin kaya ya bayyana ba kwanakin baya kuma duk hadarin maciji ya gama shawaginsa ya bar sa don ya gagara haɗiya? kwarai ma kuwa ka sanar min da wannan a farautar zaki ya ci karo da shi kenan a matsayin abinci ha ha ha mamana kina burge ni da saurin ranfozance Ta wallahi ina mai tabbatar miki da haka ɗince ta kasance tsakerin dawa na tunanin zaki ya fi karfin ruwan kwai sai gashi har ma yana kokarin damƙosa cikin ƙayoyi kai dan alkhairi kar ka sa farin ciki ya karni yau nan ban ban ban kalmashe bakin hulan da na fara madure ba yanzu dai ina fatan kana hanyar gida ne hasashenki baya zama kuskure mamana mu hudu a can amin mu hada a can na baki sauran bayani don kuwa garin bita mu haɗu a can na baki sauran bayani don kuwa garin bita da kullin 'ya'yan kura sun rubta damisa da 'ya'yan fadarta a ramin ɗan zaki shi ko ya afka musu kasa ya sa kafa ya take har ma da share wajen kwanciya domin bukatar hutu wata iriyar dariya ta shakiyanci mai cike da nuna tsantsar farin cikinta da ta dade da mantawa da samunsa yau ɗan nata ya biya mata da daddaɗan labari ta ce 'dan albarka wannan zinarin kalamai naka sun fi karfin saurare a salula garzaya gida ni ma ina gab da isoka, don tun safe na nemi alfarma ga uwar gida sarautar mata akan zuwa na duba mai babban suna babu damuwa mamana ina tsimayenki a can Alkhairin Allah ya ci gaba da baibaye ki tare da nasarar ci gaba da yin hako a ramin azzalumai ba tare da sun fargaba har sai kin kai musu wuya lokacin sun gama shiga tarko. Marmashi ta yi daga can tana faɗin aman ɗan albarka kafin ta yanke wayar shi ma ya tura tasa a aljihu yana murmushi. Ci gaba ya da tafiya har ya fito titi Nafif ya tare ta kai sai inda motocin kauyen su ke tsayawa duk da garinsu ba kauye bane sosai dole mu ce da shi kauye don kuwa a karkashin wata karamar hukuma yake sai dai ya mafi local government ɗin dukkanin abubuwan ci gaba gashi a bakin titi kuma babu nisa da babban birnin jihar su a mamakinsa ana sauke ta ana sauke sa fallatsitsiyar mota na cin birki a gabansa bai yi mamakin hakan ba don kasancewarsa direban bus yana da alaka da sanin mutane manya sosai da tafannoni da dama lokaci-lokaci kuma yakan ci karo da wasunsu ko da a ce shi ya manta su don dama dalilin shige da ficen bus na aiki yake sanin wasu wanda ke ciki ya sauke gilashi yana murmushi sosai gimba ya zaro ido irin na ba zatar ganin wanda bai zata ba la Baleru, dama rai kangarai wani mai ganganci ne yayi yi kasadar baka idanunsa kake ta haska hanya da su cike da ɗaukar faɗi dariya na cikin motar yayi har yana bugun sayar ya kai gimba kai dai baka rabo da shiririta kai dai baka rabo da shikiyanci ka san balerin naka da shige-shige ko iska ta shafa min lafiya daga ina haka zuwa ina gimba ya ce wallahi gidanai za mu je hutun karshen mako domin ganawa da iyali baleru ya yi yar dariya da faɗin mutumina baka wasa da gona shi yasa kullum gata nan cikin yabanya take ban ga laifinka ba yi birgimanka ka more mata su ne jin daɗin duniyar ai dama shigo mahaura don nima dai can na nufa babu musu gimba ya shiga yana maida masa martanin shakiyancinsa sai da suka ɗauki hanya ɓaleru ya ce ni fa mamaki ogan kake bani gashi jinin manya ɗan tsohon shugaban ƙasa mai tarin dukiya shi kansa kwarin shi kansa ƙwaran kansa ne don ya tara bayan wanda aka tara masa amma abin mamaki kamar shi ma baya more kamar shi ma baya mora balle ko in muna jiran Allah Allah ya baka mu samu murmushi gimba ya cikin son kare boss ɗinsa ya ce ai abin nagartacce sai dai irin ku 'yan kwata ka mutu mu haye ba sa ganewa ai abin nagarta ce sai dai irin ku 'yan kwanta ka mutu mu haye ba sa ganewa komai boss yake da tsari a cikinsa shi bai ɗauki wannan dukiyar da ta tsole ma kowa idanu wata tsiya ba marasa nasaba da ita ma amfanuwa suke da tagomashinta amma ta kyakkyawar hanya bai yarda da almabazaranci ba amma shi kogi ne mai ba na kusa har ma da na nesa alkhairinsa da ke jike alkhairinsa da ke jika ne Allah kaɗai ya san iyakarsa sai dai ba a iya ganinsa da idan gani sai na zuciya wata irin mahaukaciyar dariya baleru ya kece da ita wanda har ta ba magimba mamaki kafin ya bi ba a asinta baleru ya jefa masa handkerchief a fuska daga haka bai sake bambance fari ko baki ba sai a washi garin safiyar yau da ya jisa a ɗaure idanu a rufe baki ma a bame a zuciyarsa ya ayyana gadar zare aka yi min da wanda na sani kenan murmushi yayi na takaici wanda a zuciya ya kasance dan babu bakin yinsa da karfin masifa aka finciko abin da aka sa masa a baki azaba ta saka shi sakin wani irin gurnani sai dai jarumta ta hana shi nuna gazawa yace su wane ne ku me yasa kuka kawo ni nan me ne muku banza aka yi masa babu amsa ya san akwai mutum tare da shi dan yana jin hocin numfashi kasancewarsa mutum mai basira da wata ɓoyayyar baiwa yayi yi ɗan murmushin karfin hali yana mai motsa jikinsa kaɗan ɗaurin da aka yi masa ba na wasa ba hakan yasa da kyar yake iya motsawa kusan minti biyar yana jin yana jiran tsammani kafin a saka masa abu a kan kunne wata mahaukaciyar dariya aka sanya mai dogon zango daga cikin abin da basirarsa ta ankarar da shi waya ce da ƙyar mai dariyar ya tsagaita daga can kafin ya fara magana a kausashe yaro a sai kai ma tsagerancinka yaro ashe kai ma tsagera ne ban sani ba kai wane ne da ka isa tone abin da ke ɓoye karamin namin daji abincin karnuka da kai har kake jin ka kai zarra wajen yi mana kutse a al'amuranmu ba ni da lokacin doguwar magana da kai yanzu za a saka ka kai gudun mutuwarka kafin jininka ya zama halattacce ga bakan damiyarmu wanda kake ma aikin ma bai isa ba balle kai direbansa ha ha ha wata dariya gimba ya kwashe da ita shi ma a kausashe ce faɗan suruku alama ce ta mai tsoro Faɗan sunkuru alama ce ta mai tsoro. Idan kun cika maza, ku fito filin yaki. Mai nasara sai ya ɗauki kambu. Boss kainuwa ne da shan Allah, zaki ne mai ya galgala mazan da suke kiran kansu mazan ma balle ko mata maza. Masu ɓuya a rumfar kafin gimba ya kai karshen zancensa an cire wayar daga kunnensa. Tauna labbansa ya yi da karfi kafin ya maida masa baki a rufe bai sake jin motsin kowa ba har yammaci yana nan daure babu ci babu sha tun safiyar jiya rabansa da abinci gara ma ruwa ya sha bayan fitowar su masallacin juma'a tun yana samun garkuwa daga nyawu har shi ma yayi dubkewar da harshe bai iya juya shi ya zama abin mai gudana kishin ruwa abu ne da ke saurin illata mafi yawan halitta abu mai rai balle irin shi mutum mai matukar son ruwa alamun duhun magariba da hasashe ne nashi ya ji ya sake ɗaure garin a wannan lokaci ya ji an fara kunce sa har aka gama tas bai motsa ba bai kuma ce ƙala ba jinsa aka yi shiga yi har zuwa waje ba shi da karfin kare kansa don haka ya sallama bakinsa ɗauke da addu'a tafiyar kusan mintuna uku kafin ayi wurgi da shi numfarfashi ya shiga saukewa agwame ya kai hannunsa da kyar ya janye kyallan da aka daura masa a fuska baya ganin komai da kyau saboda idanuwansa sun kwana sun yi ne a rufe ga duhun magariba sai dai ya fahimci daji ne yake da sauri ya shiga lalaban wayarsa da ke aljihu wanda suka gaza gani bisa kariyar Allah ya kasance mai saka waya a silent saboda bai son takura ma boss dinsa da shigowar kira a hankali ya saba da hakan har ta kai baya ma buɗe ta ko da ba sa tare tun ɗazun yake jin sautin shigowar kira dama da kyar ya iya ganin nambar bus saboda idanunsa ba sa gani sosai sun masa nauyi ainun kai tsaye whatsapp ya shiga yayi azamar danna rikodin ya fara magana a galabaice Boss, ban jin zan kai labari dan ba su kama ni dan su bar ni ba. Akwai babbar kura a gabanka da ba zan iya buɗe maka haske a kanta ba yanzu saboda karancin lokacin da ya rage min a duniya ita ce musabbabin shigowa ta rayuwarka tun fil azal ka gafarce ni da ɓoyewa. dama na bari ka fita daga wannan matsalar rikicin auren ne idan na dawo mai magana sai dai Allah bai kaddara hakan ba amma na gode ma Allah da wanda za ta baka abin da ya fi nawa tana raye kai kokarin zuwa gidan al, alhaji ya kasa karasawa saboda rawar da jikinsa ya fara na tunkarowar wata muguwar halitta gare sa mai ban tsoro jifa ya yi da wayar bayan ya daga dan yasansa sakon ya tafi kasancewar baya rufe data shi dama can baya ya fara jin jikinsa yana karanto duk addu'ar da ta zo masa baki yayin da shi kuma wannan halitta ke biyo sa Ɗankwas, ɗankwas, ɗankwas tana buɗe baki da lashewa alamar dai ta ga abinci. Babu zato gimba ya ji ya baya, ashe wajen gacce ne mai zurfin gaske don akan tsauni suke. Wata iriyar wahalalliyar kara ya sake da ta ba da amsa kowa a dajin ya yi ƙasa. Wata iriyar mahaukaciyar dariya da har saukarta ke kamar kasar dajin na girgiza ce ta fara ratsa tsaunuka. An yi ta da tsayi kusan na mintuna biyar kafin ya lafa. wani irin yare ya biyo baya da muryoyin mutane masu yawa duk wanda zai iya nutsuwar sauraron yaren zai fahimci kalaman cikinsa shirka ce kawai ake ambato wa iyazu billahi ya Allah ka sa mu fi karfin zukatanmu ya rabbi ka saka duniya a tafukan hannayenmu kar ka saka ta a zukatanmu kai can mu kai can burukanmu kai can san duniyarmu Allah ka kiyashe mu Allah sarki wannan kenan a can kowa ɗaya bangaren ana sallar magariba su momi suka koma gida a kan su Nasir za su zauna da Jawad domin ya sa ɗan Fir'auna ya saki Huda. Momi da Shahuda ciki suke suka shige suka bar a Amila na waya a barandar shiga falon Da mamaki a Amila ke kallon akwatunan da aka jibge a harabar gidan gaban motar Kasim ki sautin kawo abu ya karata kunnuwanta kallon wajen da karar ke zuwa ta yi kasim ne jaye da jakan gana masgo irin katuwar nan sabuwa dal amma tsakar amma tsabar yadda ya sa karfi wajen jinta har hannu ɗaya ya fincike yana lilo duk da dai ya ganta ya yi tamkar bai san da zamanta ba baba mai gadi dai tun ɗazun yana hangen Kasim ɗin daga ɗakinsa. tsabar bai san ya fito ya gansa ya saka shi aikin aikin taya shi ne ya saka shi makalewa cikin ɗakin yana leƙensa ta windo jakar ya dangwarar ya sake juyawa zuwa sashinsu daga shi sai gajeren wando da bakar singlet da ta yi mugun fidda masa siffarsa ta karfaffan namiji da ke cin karfe sai da ta ga ya shige kafin ta juya da gudu gulma na cinta har saura kaɗan ta faɗi Allah dai ya ara mata damar dafe karfen da aka kwanta a barandar kofar falon nasu da shi kara kwasa ta yi a guje ta shiga tana kwala kiran momi da ke sama abin duniya ya ishe ta ga shahuda tsaye kanta tana rabzgar kuka da mata fitsara sosai kiran da amila ke mata ya firgita ta ta miƙe zumbur ta fito tana tana bin matattakalar benin da gudu-gudu haba auta wannan wani iriyar kira ne haka kamar wata bakauya me ya faru ne shin kike min irin wannan kiran farautan baki a amila ta cuno bayan ta murguda ma momi baki kamar wata sa'ar ta kafin cikin tabara ta ce kuma ka ji min momin nan a ji miki momin nan to sai su ji miki ni kan ba zan ji miki ba duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a gaba don jin yadda za ta kaya na kuɗin salma kuma huta lafiya